الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته لتبتع الله صلاة وتيتي بعمل شمعو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم yin na tsafi gogu bai ko yin ramadan no tsafi gogu bai yin august 2016 kalendar miladiya ya ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na limamu barbahari rahimahullahu ta'ala da katon zubutun rubutani ce alhamdulillah nan ga wal imanu bi sirati ala jahannama يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم من هو الإيمان بالصراط من عقيدة آل السنة والجماعة جبودنا ذو إيمان وجب الصراط دبو على جهنم يعني تأتينا جهنم ونقول يأخذ الصراط من شاء الله ene sirati ene ingoli ene ya kuzu siratu masha Allah siran ga zan do ci gu zan so ko akpa gungu gore mana siran ya fi da shi na zan do ci ga fi ya gu ne waya juzu masha Allah zan do ci no nga nga nga pa gu ma na zan do ci ga pa ce tu zan do ci ga gu ga insha Allah waya sputu fi jahannama man sha Allah zanama nga ba ce zanama ce ciga leda mai na zaun ciga ya guna jihar namu walahum anwaru zai ji ma da kandara siran gwamnan adi aske shi ala kadir imanihim ya ce gurgube imani abu imani wa gagboka a cewa ya gboka wa ji aske karon imani wa magayi muskanagi imani wa ya jikin ya aske wa ya yi muskanagi ne na jaji faruwa fawali kiyami na ya zugo bandara sirayin gan ana ya sirayin bayan luga wannan gaya a tariq ya ku ene mai kpaba abun na wannan gayi bandara na tataciya ene ja na mauna bandara wuce matiya sarauyi wuce gaci manugan yi ko mawana gane na cikara a litta jago bandara wanci gwaga ko ya ce gwargwado yake mina ya tun aga yi nan ko zanaga gangwa na zaun ciga da rabu zanama gangwa na zaun ciga jin halaka kemi na ma zan yi jago bandara siran gwaga na wai kemi na ya tun aga yi nan zan da jago bandara siran gan kyaɓe a bani dan da shago bandara saranga ke sama jin yayi nan dan shago bandara saranga ke feku nan dan go shago bandara saranga ke wa gaga doko ne bici nan dan shago bandara saranga ke zai tura kun nan dan go chafe dazan da baby ciwi dan go ci wa fe she ci she dan go ci ma fe gbagba zangoci magaya gwai ne ja na musa ku gwai ta Allah subhanahu wa ta'ala gafa wa rabbika ifwa da ce miji kuti wa ce ci yawai la nahshurannahum ya zangi na ki wa shayati na gan wa ta shatanji thumma la nuhdirannahum hawla jahannama difiya yitiya zaun ce labi haula amana jahannama goba ko ga zaun ce labi to ba jahannama ila kauli alo bare sakon latin gan wa in minkum adiga da mine wa illa waridu alaikum salam illa waridu wa illa fashi za mu ci da bandara saran gogan kana la rabbika hatman maqdiya ko na sai ci kani dan yi na gaji faruwa ne wurudu ba wani ma na jihar na mai ne babun na nunga almururu ala sirati ya zala da bandara siran ya gwagan na gaya loro da na tun da alkur'ano nan ya gane mai gane masu kun alega ya tiga mumini ba ga wa in minkum illa waliduha bi ma'ana mumini shi to kafiri shi to munafiki shi ga littafi bata a ga da bandara siran gwagan zane ga gangwana ga ga da janno zane ma ga jagun bana su kun ga ajin halaka sun manu na jillazi na takau ka ga ni sako ce ga zai shi da sun ce ci na gangwa wale ga a gangwa da gala gwa bandara a gangwa la da bandara siran gwa gawo mun je zai na kan ga zane ga je na kan tiyani ginin wuya wuya bi shi wa fafayi ana ma adini kan lantini ni wuya da dabi cewa ko a gaza na gaje wani wa de mota na fugo ganin ana majewa na suku wuya ji a kwa wata sai gaje matsayi na wa da dogari na jafe jiki yau a sai bauje rai na ngole na wa lutu fali kiyamiya hadisi da sarawi e cin razani da firgita na jaji faruwa fali kiyamina mini hubo ya zo da bandara sirayin gobe gogo ayi ma jiga siran sirati dan boye zai ma do gogo nole ya zamu ga mun yayi ma jiga siratu dan bo kawai mun ce la ku kyanya dole yo ya zo la shiru jiyan wo lotu yana wa de da sun yace ci wa lotu kirki nga tun de de lugwa ko ina sa ko ga gunji nan ga aje na sa ko ga gun lulugwa nan ga lugwa ina ne biga gunji nan ga aje na ne biga gun lulugwa nan ga lugwa ga wasu imani be musulunci be takawallahi be ihsani be tauhidi be wala sun sunne ko be tabiya kirkishi be adalci ji lamarin dondo kuma ga gwalu ladan shirka be kafirci be kaba'iri gangan be fasikanci be to ma'asi to kaba'iri to saga'iri to sihiri to zawu to dukiye kugigi ngo gane ko be munafinci bata za ke yi ne lugwa gani be ciye le be asar da gani be giba fi be zagayi ya zagayi ne lugwa kano ci bandara sarayon tuwunin abin da cewa latin na gan sun manu na jillazi na takau zane idai da sun jid na cewa ci gano wa wannan zaru zalimi na fiha jisiya jiga zalimi lugwa ya fi buwa le gan tisha zalimi ga zai ji shirka ne da shirka la zununa azim mini ya zalimi jo masu ino le mini zalunci jo masu ku wal cho do jilefi wala le masu ko jirtu ina sa ko ga gawa jino ga jimin ga le zalunci yo mini zalimu ni nafsihi mini ya zalunci jo masu ku wa je ni gani wa ci na bi na ku wa yabo na wa ya na wa ya na wa ko wa ganna ngawa de gishi bayan ya buga nga waje bolo bolo ya wannan masa kula ya waje da ya nasu kuma jike waje mutunci ko gan ne ji ba ji wani ma wai buga yan duwa na gadi nan ga wai la support ko na masa ko ya waje zagi da ya nasu kuma wai na jin zagi ko ga kila wani ma jin zagi ya wayo nga jin zagi ya mo gu ya ga na bata mini a zalimi shi ga ba zan da nan wa da le ga ga da bandara saran gwagwa ne bi na kuna wai ci da yi da gizashe gumbun nawa ji gane ku so wannan zarun zalimi da fiha jisiya nawa ne mai jiya zalimi yau zai ji shirka nan an oda ta sau guri ne wajen lamun lugwa ko ya zaɗe ji kama wa mai tuya gini wa na kenan shi yayin wa mota shi ya gini wa na kenan shi yayin ko a to ma ku inde ko ko wai shi wa ya ni wai shi ya ne kenan anin magani takullawa dilu bayna auladikum yasnasu ko mai jadalci kakaniyan egiyejo ko mawaje likali ko waje tso ko waje governor ko wace kibi na kutaka ne jama'a ji da karkashe yau bane wale gan mai bata wajen inji algeria so e ga gagwa lula da ya dede ne ga magagwa so ya jiji shi wani ne biyo zo kanu jiki nan kanu da ɓangaren tsarayin gugu wani jiro la imani waje kawai a wa imani ji wa matun kirkilo na lawa ga face tunan matun da ke lugwa na lawa ga fiya gugu ne ولهم أنوار على قدر إيمانهم الإمام البربهاري مجان زي جاد بندر أسران وزنا عن يدي أسكي غرغدون إيمانيا نولي يجيب إفعال كيامي زي جيب إيمانينا أجي أسكي غرغدون إيمانيا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا اغفر لنا إنك, إنك على كل شيء قدير a fe dazan aske aja fe dazan aske aja dai buru abu aja fe ga ya wuce ci yayi aske yi gumi yayi wa mo fagan gani be yi wace ci wace ci ga dai ko yace yin dundugo cece latin ga yau matar al-mu'mini da al-mu'mina ce ya fana wa ne mu'mini da biyu mu'mina ne zagi jiye ya tsano ruhun bai na aidihi a siyaja sai dazan yi buru abu a siyaja da biyayi wa bi a imanin ta gwalo abu bushira kuma yau ma bushara da na yayi nan jannatun ta jirimin ta ce al'anhar a janna da na nuwafe jafi karkashin bonan خالدين فيها دب دب جنة ذلك هو الفوز العظيم نانا جاي ربو ونشي كوكو munafiki shi a da ke caban lamari ko ebo na to alau gan ya ga da musulunci ko ebo go a gaske ne de caban a tafe da zata bandara sarambu a ga da zata bandara sarambu sun a fiye munafiki caban a jikiyo mun cabi anu ke mina ijo munafiki ya lauga ya yi imani ji alalima niye gbagbo wuru-wuru ngai waga aji musulunci munafinci ngai ji kafirci fiye gbagbo ne munafiki ga tuntace sirani afke munafiki ga hannu sai ci ci ga yau mai kulun munafiku na wani munafika tilin lazina a manun zuruna a f wani munafiki ba yi wa munafika ne zage shi a sai daga mumini ga unzuru na ma ne kayi ko ya bada mumini ko ga dai gurbani munafiki tafi su ma sai munafiki ci gani aske mumini madabo wangi munafiki tafi ga mumini ga unzuru na ya kai na tabi su min nuri ko ya ci bi su aske kai la ruju wa ra'akum faltami su nura a ga to yaje bada yaje ce da wasi faduri ba bainahum binu bisurin lahu babu batinuhu fi rahma wa zahiru min qibali al-azab a ci gaye kalada ko nan da kara wuce kondoci na zahiri da mu wale niyu a rama da mu amma da yi su kun ali a zaba ina dunagu a tafe ya ga alam da kuma akwa a sha yi a sha wunji gani ga ife jijo a sha wunji gani ga yi dai jawa tuda da ya ta dagbani ya ci ya ga bai yi nan mumini jagagan mumina jaga alam na kuma akum watara ko qalu bala walakin lakum fatantum anfusakum eh gani ga yadda bai yi ko an ga yadda bai da shi ba amma ya mini yaji fitina watara bastum wartabtum wa garatkum al amani hatta jaa amrullah ye yoloto ya feji shakka ko bai ba wuna ne bisa sallan da bai ne ngole me wannan me wannan bai guri jaji masu ku waya lafe bi waya ta har bi kaku nan mun ne to ci bena wa garrakum billahi algaru falyawma yukhaz falyawma la yukhaz minkum fidyatun wala min alladhina kafaru yinan a go fidiya ya goye goyen da to jaji kafirci na wa ma'awakumun nar ya jake bai yana ya maula kun gai da ne a da bana wa bi'sal masir Allah ya kiyaye ya bago imani imani ba fali ki amigo le ne bata jiki an ka subo ce ci ku da munafici wanda kafirci no le zan go ta da fali ki ami a cikin wa ke wa ga gidi nan le ta da fali ki ami a cikin wa ke wa ga to nan le ta da fali ki ami a cikin wa ke wa ga tsangi ne ne be kago ne zanwe ta be fo alikiyami a sen wa tin wa ga fitila mu ko na adana gumina zanwe ta be fo alikiyami a sen wa tin a siu wa yi do je fitila na unwa kuma le bai wanya ne to ba kibo ke ni na imani a gando shi na ga asken na jikiyo eh ngu gando jo ita ce madaliju saliki na ibn qayyim waje bayani ya ce ga askiye imani ne sun namu mu jaji ta bandara saran bane bu kai mu ji bayanu da litafin madarijo asaliki gawal imanu bil anbiya'i wal malaika al imam al barbahari ce ci gaba sai ci goyin ga yazo la imani yo malaika shi gande annaba shi yo malaika shi min usulul imani min arkanul imani yazo la imani yo malaika shi da mu la imani ji bi annabawa shi jamnu bin hadis ne jibrilu ga jibrilu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga akhbirni anil iman yani labari yake imanin qala annabi ga al imanu an tu'mina billah ina ya imani ga wala imani wajibi to ci ko wa mala'ikati wa mala'ima ji wa mala'ika wuce wa kutubi wa mala'ima na jibe littafi ji wa rusuli wa mala'ima na jibe tuci ji wa liyaumil akhir wa mawake wa la'ima na jibe fa'al kiyami wa tu'mina bil qadar wa mala'ima na jibe qaddara khairihi wa sharri to alkhairu to tuduko da alkur'anu masa kuma la tunaga laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wani bolo bolo ga yanzu la yuju ba ne gide la da ko ba ne gide lona amma ne bolo bolo bi bugbe ne ga zan ga ma jiyo sai ci fa al kan da malaika shi bi litafi gani bi annabawa shi na Allah subhanahu wa ta'ala ga amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufaruku baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na to cin wa imani be na cin be yu ko daga ba to ci bona mu'mini ma imani jima bata imani yo to ci ga malaika ji to litafi to tuci shi amma la rike da tsakaniyar tuci shi ba magayi wai ma imitu sai ce ya kulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum ko wa nahnu lahu muslimun kulu ya ga amanna billahi yayi ma jiyo sai ce ma unzila ilayna bi litafina cin biya ne na alkur'ani ko wa ma unzila ila ibrahim bil tafina ci annabi ibrahim ne wa isma'ila to annabi isma'ila wa ishaqa to annabi ishaqa wa yaquba to annabi yaquba wala asbata ma utiya musa wa isa kali tafina la annabi musa to annabi isa ne wa ma utiya nabiyuna min rabbih wan bayna la annaba daga wasu ci wani la nufaduku baina hadin min bilayr ila tsakanin zango mina ba wa nahnu lahu muslimun ne bugon waji wajibi ne daga imani malaika ji bayani nan ko to zai ja tun suna ne to zai ja tun suna yanin almalaikatu jam ko yan malaku ko in gwalin malaika shi ma mini mini ma ji ba gaibu bon gaibu malaika yi ne bane iliyaya Allah ji halitta ji tun daga haskiyo amma jinu shi ji halitta ji tun daga enno da wangi ma ji halitta ji tun daga edo ko imina alayhi sallam ji bayaniyan ya gannana shi ma ga mala'ika ko to zai ja tu sunna ne to zai ja ji tu sunna ne bata yi ma ji doyi ko amma ga na ga wani ma ji nan be sashi umaji ma be sashi an ga ga nan haje kafiri sai lati na ga kul man kana duwan li jibrila fa innahu nazala ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin ga gaza ne ga kai na gafin makire mala'ika jibrilu nan fa'ina wani zalawa alaƙali kawo coci shi ya gbaye wa bi izinin lai da izini ya coci musa dukkan lima bai ne da ya bula gaskiya iya ne bai da ya gboro gudun ma na wula gaskiya da iya talita da talita fi ne a ci da kami wani ko wa bushara lil mu'minin ma fi bushara ya mu'mini shi man kana duwan lillahi wa malaika ji zane kai makiri ya so yace wa malaika wuji wa rusuli wanda fi cuji wa jibril to malaika jibrilu wa mikala to malaika mikailu na فإن الله عدو للكافرين تيتي مكر كافر جمع ya bugo zane ga ji kafirci malaika ni nan wa ji kafirci gan da malaika jibrilu nan ke yahudi na jaja ga zane mace da mini malaika zane ga malaika jibrilu ko da aga ga malaika ne ji waye biya nan muhammad na wunji malaika jibrilu a ga imani ji amma zane ji waye biya nan muhammad nun ga malaika jibrilu ya bugo makira mu ya ji imani a yahudi ga sai ga sai ci cikin a jigan kulman kana duk wani jibrila fa inna wani zala ala kalbika bi iznillah ya bago alkur'an gole un jigan ya gan jibrilu ya kashi daga ba su yi ci bufe biyo jibril ya fici na tutu gangan da wayi lo bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mini zai shi agi a ce jimini aye ba diniyar musulunci nan a ga malaika jibrilu ha'in ciji wal iyazu billah e bane sako na layu na zana a zolo ya na sayid na ali jibrilu cayin ciji wuce ala daya na biyu muhammadu sallam har tu babu na zane ko nini ne ya zamu ciji wani ajin gagan khanal aminu fasadaka ha khanal aminu fasadda ha an haidara nga zane aminu na wa ha inci ji mu ci risala ne la da kan haidar ma'ana wula kan sayyid na alin ta la da ne muhammadu ni ya ga irin nan shi ya shi Allah kiyaye mu ka ku goyi ta no le haidar babu zane bane sayyid na ali radiyallahu an man ga wa nu'minu bir rusuli wal anbiya'i ya iman ji be tuci ji bi annabawa ji bayinu ko a ga annabi ngai da na ji wayi ya bi shari'a ya maji forogun wuyu ya ga jana da na mai tuci ganci na masu kun ngai da na ma ji wayi ya maji forogun layin wuno ya riƙe tsakani annabi bin rasuli ko ngai gagagan ar-rasul e tutu bi shari'a na cin ko yauna amma annabiyu ngai da na e tutu gangani be shari'a amma ngale shari'a tutu ya fayin ga wa lami to ne kyan biya wa bani isra'ila jinan ko sakon sakon ne musa ga lami to inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur ya kun bi annabiyuna allazina aslamu ko allazina hadu war rabbaniyuna wal ahbar ya tauracin shi ba wudan bu gangani da aski na annabawa shi na jakbatun ta ya ce ci na ni ne yadda ya shi dai ba wudan gangani gole a jiki alami tuna wale gan ya ba hukunci gani bai a taura ko ya ga ya rikpe tsakanin annabi biyar rasulun na gaskiya man shiga gari sarrawi har to babu na kalita shi tanwiru lokul filfar bayan annabi wa rasul ya muhammad ibn abdullahi al-imam nan ko ji gane ko amma tarihi ya a gaga annabiyu a dai ji wayo a mai gunwuyin ya gaja an rasulu ma ji wayo a magunwuyin ya gaji gaskiya man shi dan bu a ga ganna da bukata mu bayani ko ji gane ko a gan ebo na sai latin ga ma sanna min qabli kamin rasulin wala nabi adde zai tutuka ni wannan miniyar rasulo ko annabi na shato annabiyo e tutuku a mai wa wuyo ya gashi annabi sa sallan ga annaba ya bi fali kiyami nabiyu ma'ahu rahat annabi da ce zai ji ma annabi na dokun shi nan nabiyu ma'ahu rajulu annabi da ce zai ji ma annabi ne zaini nabiyu ma'ahu rajulan annabi da ce abi zane shi ji ma annabi ne zaguba wannan nabiyu laisa ma'ahu ahadu annabi da ce man da zai ji adi zai ji ma ni gangani biyoyina so daga babon wa daga shallan mariyan imani ji mu jiki an lamarin annabci wa ga tsa wuya da jabin na wuya na ga da zai ji ma ni ganin ga ni ko amma min ne rike na aladu na sun to ar-rasul wa da ganin da shari'a wuri annabi wa lamitu shari'a yin rasulu yin tayin ko ji gana ko ar-rasul tutu lo ba al'umma na shi alaji kiyaye alaji imani anan annabiyu tuluba al'umma na shi aji imani na ya kaso kasu ganin da ce biye da annabi na cabe wuyaya ko ji gane ako wato Allah bayani da ka kai ya ganna magbaka gana su kun aji annabi yin zaja aji annabi yin zaja odo abu muhammad ibn hazmi to al-imam al-qurtubi to abu al-hasan al-ash'ari a logan da annabiyin zagiyatu babu na gana na maryamu da makamancin su a yi annaba na mai gana baka gana suku a da annabiyin zagiya ma sannan min kablika illa rijalan nuhi ilayhim amma a tsoban wuce ya jaga e aya ne na ya gana rasulu shi bagi a da rasulu yin zagi amma annabi a da annabi annabi yin zagi a ganga aya na ma arsal namun gan. Wani jiga na kuwa mai gana baka gana suku. ajanabi in raja wallahu alam a da ita abin da ci da wani alashkar ke kaga ya ga rasul wal risalati nan suke lamo bayani da yake ya ganna ana mun gashi ci imani bi anabi niya nan jeji be zai janabi jimani bi anabi ne kene bayani ba nan ibn anabi sa sallam ga nan ba shi bayani gido shi al anbiya ikhwatun li allati annabawa shi yaji jayo ko naji yan nan yana ko yana ko ima ne ko yana ba shi niwo kana ga ga wuji ma ni ga nabi ni ani muji yana mi tudo shi nan ba ga ga wuji ma ni ga nabi ni ani inji ma gane kene a nan da wani ke yahudi shi na shiga ayi ma jiba nan musa ma ji ma ba ni biye sa ma ji ma ba nan muhammad ya nan ke nasara ne ji ja shiga ayi ma jiba nan musa ma ji da ni biye sa ma ji ma ba nan muhammad ya nan da ne be ni aji ma ni ba na ba shi bai ni ba الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعو عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الذين سيجدونه مكتوبا عاجعد وعجوك كاتب دنبعبه indahun da babu fit taura da taura wal injil ke injila ya amuruhum bil ma'ruf ya jan furu bolo bolo wa yanhahum anil munkar ma kan gwamnatin da wa yuhillu lahum tayyibatu ma la tayyibatu wa anju anji la jan lilliya wa yuharrimu alaihim al khaba'ith ma la al khaba'ith ajan ramu yana wa yadaw anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim wallahi najma ta ta hukunta luciya yana allazina amanu zan ja imani ji wa'azzaru amanu bi za ya ma jiwa ne sa tallami wa'azzaru a matuzuma ko ma'ana ayyuka go wa nasaru a matuzuma na wa taba unura lari unzila ma'ahu a mamitu a kana cin gangan biyu na ula'ika humul muflihun sami ga zai sha gangwa na su kwaye fi da mini abu allazi na ata na humul kitaba ya arifu na hu kama ya arifu na abna'ahu sami shi lalita shi na haƙi yake mini haƙi ya gyashe na dole yahudi shi a tuɓe wa gani ba wuya ne bisa a sallam yau sabi ne ga salman al-faris ya na fa in ga babu fe jibu ta yau babu mai yabu da gaya babu ci babu ci babu ci la gun su jibu tu ye na har wa je nu sai da ife la da la mun ye na salman al-faris ko ji gana ko salman ci ba ci ya wuti le kiyo mun ci be ci ya wule ci ya ko ci da tu ba mu ci fi chocho e ja di ne mi chance wule za wọn ci ya fi ce ce jadi ne misha na salmanu ce gan ke ji da na wade a ga adini a ga da na salmanu ce ga adini na zanne ji ta dani na mujiyar gani na na ya ji buta nan salmanu ce gobe bayani ko ji gani ako babu ci ga da wa salmanu a zare a shi da salmanu wa za shi shi bolo gan hannu da jin babu ce ga adini da kowanne ga adini dondo mun ce ji bayani ya babu gabba wuri na zamun ce ta nan je ga na na ya ji buta nan ganin babu cuji ke wucu su ku cimbu salman al-farisi ce ga ta ga mishan wuce ga to addini na ne ya ji dan babu asali udan bozo je ji asali asali na dan a ga zamun ce fi shambo wato zai ji e zai ji wuce me biya go a ga ya cika be wato aga bibi àti àṣebọ̀ ló ṣàmù ọ̀gá àjọ díkìọ̀ gan ni wọ́n gá gan ni ẹ gá gan ni àdíkìọ̀ ni àbẹ́ mi bàgá mi tó àwọn ṣì dá aṣáà mi là ń lé bàtà ìta àbí ni mo ṣì yìí náà. a ṣì àgá abẹ́ àtàlùmọ́ lè fa àlùfẹ́ làbáàrò tí da wàbò tí da ṣàmù. mo ti ṣe àmúná sókún mo ti dábàá pásítọ̀ nílò tí mo ti àgá pásítọ̀ ń ṣì gan àdí ní ẹ̀wọ̀n ẹ̀wù jọ mo àgọ́ fúlàní òtúwèé lèndòrò lẹ́gẹ́ dín àdí náà fújì kí ọ̀ nítorí fújì mọ́. salman shi zai ji wabe na fasto na fi na fasto na dai ajin zajigai zaji aji sadaka allawa bai nan gaji kinan na gaji sadaka ya talaka ji nan a shiga wata ya fasto nan fasto na wasu a tabi wọn e wannan na make ta yi gundugun ya talaka ji na wa gan ci fi lamun jiye di mo ci fi so dukiya ci fi so dukiya ci fi so dukiya ci fi so dukiya amma ngai zaji biya sai salman na na dabi kan doro na ko e boyen na na pastor ne na salman ga ci yin nafo addini ne ba wani na ma zannan iri behavior na zannan ji na gaskiya ga ji behavior wanya a na casu na watu na suku e da kife ci kife jira zan ga za kirkiro salmanu ga wujan sadaka ne je ce ga gundugun ya talaka shi nan wani larun laji ya je wani ga ba na mawar so wuce shi gani bito zinariya biya zarfa shi na danan a shi da shi za ta tafi ga a zannan rikin lamarin wato ya wani ja ya tayi gundugun ya talaka ne gama larun je ya diyo nole ko a tun mishan wunci canza na fosa nole a fiye wuncin wale rama ɗo ga ni waje na suna jike a nan wagan zanen do a cire to zai za kirki a cida wa zane yi zane za kirki mini pastor yo zamani wuce na cikin salmanu cida abu mun fiye ji ba do harbe kari gujin hajji don cire to zuwa jiwo sai tire mi lo ba wọn na tati ba o wa yi kem na ọta dana na bu a ti ola da pastor ndoci an ni gata a sai je har bi kaku na pastor ndoci zan ndoci nun bai zai babu karshen zan ce gutu wato ko mun ke zai da ijo ba na tati ba o wa yi kem na ọta dana na bu amma a da zan ndoci na tiya daga daga makabon a tiya wancan abin madina wa bi shi ndoci mini ji balarabe jo ya ji wuce na mu a lo na dombi na shi dambu anabi wọn tì mọ wọn yìí sadaka àmọ anabi wọn tì wọn ká tóri àwọn egbòye náà jí wọn egbòye náà tọ́lá yìí nù wọn egbòye náà tọ́lá yìí nù anabi wọn tì mọ jẹ tẹ́ḿbẹ̀rì yẹn anabtsi kó o jìgá ni ọkọ so wọn ká dàbà anabi wọn tì wọn jẹ sọrọ wọn kàrìṣẹ sunkún àti gángan salimani wọn bá dàbà bò dàmẹdì dàájà anabi. da shi balarabe wancin ga to sun ya ga madina amma a dai jiya ga yaji wuce dombi na idan mu yaji wuce da kwaji balarabe buci yaji wuce ko kaza buci yaji wuce an yiwu an yiwu an yiwu a nabi wuce masifu da a ci aga salman na dai aga salman ga na su kuma salman za mu ci ga wa wu salman ba lo babu le ko yaji wuce za mu dafe le be salman na sun za mu tafi da kun salman wuce za mu ci salman al-farisi ku so da na kura na su ku làwọn ti kúrò yahudi ibi ni yahudi náà fi madina náà sọ́ọ̀sà nẹ́tẹ́rì ńláda ìyá madina náà wúlò náà dàgbà náà àmọ́ àgbà náà bí gbèsè lókè ya ndọ́ọ̀gù ní ẹbọ náà wù sìgá aláwọn at the end bàndé salimanu tafi tí ó tiẹ̀ jíjá arábìnrin bí nínú yàndọ́ọ̀gù náà. a sai dai yanda wa gunan yahudi na labari ga zan ba ci biye a yi ga anabi salmanu ashe don yi ne wa zana wa jike wa yi dai muke yi ga ki to ba gabo eh dai na waje wani at the end dai salman charles ya nuna tilada ba anabi ga anabi mun ji sadaka wani nan domin na gulalo anabi ya amma su abu shi ki wuce ebe landoci lebe ngan wele ko ko ji saraka ne to ne yeda to anabi aji ke anabi agwo amma ga wele wasa anabi ji sadaka anabi ayi yeda to soji ko wa ta alama ni ba na wasa na ke wuce da dono tambariyan annabi shi ma gu biye wele tambariyan annabi ci anabi so notice ga the information da be zanne na wannan anabi ga salman anabi ga bi anabi fi tambariyan annabi ci musulman fi ji imani annabi ce wato a tawa da doja ya salman ebo salman ru sami ni daga gwaya yahudi no wale ke mina za na sai ji wala bi yin we wa ba wuna ya ba wani mun daga wa zore daga wani daga farisa umbe da abu umbe da sham wa daga sham wa fe ko za da kuma har ka kunu be tu madina no mu ta ya to yi gwaya yahudi mu ta ga ka kunu be da ba wai musulunci na wacce ma shi shi sayi ba wai musulunci da biya ba wai suna da biya wai you don't value it abu idan an ga wani yahudi ji a hasada na dan da yanin ga kan kiyo ga kan ima ji ba nabi sa sallam yau am ya sadu na nasa alama ta umulla min fadlihi ya ji zuwa ji hasada ya na tsoye ci laya ya falalunan ake ga nabi isa zuwa an annabi isa ya bushara ga annabi sa sallama bi wa iz qala allah faka kuna wa iz qala isa ibn maryam faka kuna annabi isa ne ge maryam daga ya bani isra'ila ya bani isra'ila shi inni rasulullahi ilaikum to cin so yace mi ge bayayo musaddiqan lima bayna yadayhi min ma bayna yadayhi min at-taurati wa bashiran bi rasulin ya ti min ba dai mu ahmad min mai ya bushara ya to cina bezuma goyo sunawaye a maduna ko zai tuci na bezu mai anabi ya sauna a dai tuci na bezu mai anabi ya sauna ta hannun mawu da sunu mai ya amur sunu mai muhammadu umar yau suna doku ko ya bago zane gaya ganwu ya yi maji da anabi ya sauna maji ma da hannun muhammadu ya nan wọn ji kafirci da tuwani da yi sosai ga mala su ya ci fiye ga yace jama'a na binu ga kaza ba su kawo mu nuhin ilmursalin jama'a annabi nuhu ji a yan wala dan e ga ya tuci shi in ga wale tuci na masa ko tutu fi da ba kan ganin ga annabi nuhu kawai amma rashin iman na ji ga annabi nuhu ya nan iman na ji ga annabi nuhu ya nan ga lau ga haji ma mai tuwani ba ne kene ya nan sai ce ga tiya jama'a da yau kazzabat adun al-mursalin kazzabat samudun al-mursalin kazzaba ashabul aikatil mursalin ko wale zane ga ji kafici ga ni binnina ma ji kafici ba ne kene beno innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi zan ja ji cimma ne babe so yake betu ciushi na wa yuridu ay fariqu bainal lahi wa rusuli a cewa ga Allah ga Allah tsakani so yake betu betu ciushi na wa yakuna ta ga nominu bi bado na fulu bi bani ya yi maji ban sashi maji kafin ban sashi nan wai yuri na ya take zubai na zalika sabila a maganin da sun ga gajin kuna ga mutuna wula ya ka humul kafiruna haka mata zane ga kafirai bayan gaskiya bo don ya yi maji ban sashi nan gole iman na ji ban sashi a nan galata da ta ji man bai na ta ji kiyo ajiyo ko ji gana ko ya bugu a lusunnati wa jama'a ji a imani ji gangani da annaba shi bayanan da tushi bayanan da magayin nan musulmi shi a ta etiubu nan a ta iga katun ja abun nan ko mani iga jin daidai na tsoci lafiya ba na mai iga cin bici na tsoci fabi wani ilmu inda Allah subhanaka Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk